وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا وظهرت امننا وجمعت بركتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكبرى والبسوط والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آم... اللهم بارك في اولادنا ووالدينا وازواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا بالرحمة اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan karatu namu a cikin wato wannan majalisa tamu kun san jiya mun kwana suratu al-mumtahana abin da na aya ta tara muka kwana jiya suratul mumtaha na aya ta tara a yau wato asabar sha ɗaya ga wata ramadana hijiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai Allah muna roƙonka bi asma'ika al na kai mana jagora ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana ikhlasi ka raba mana sabonka ka raba mana sha'awa ce ka sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah rama bismillah ya ayyuhal na amanu in ja'akum mu'min idza ja'akum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 الله زينهم الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن إلا لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوه ولا جنا عليكم أن تنجون إذا آتيتمون أجورهن وأجورهن ولا تمسكوا بإثم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا zalikum wa kumun laaya kuma bayi na kum wallahu alimun haƙi. Ta bisimin lahir Rahmanu Rabi, ya ayyau hallabi na amani ya ku bayan Allah wa yanda suka yi imani. Iza ja a kuma idan muminai sun zo muku mahajirati, masu yi jira famta hin wanda ku jarraba su. Wato an ce abinda a dalilin wannan saukar wannan ayar matan matan makka idan mace mijinta ya fata mata rai ba yi mata wata ta kaso ba sai ta ce wallahi in baka bari ba ina hijira inda sai inda muhammadu sai suna taiwa hijira don su bata wa mazan su rai kuma su ba musulmi na ba a musulmi su yi ta wahala da su da ƙarshe kwana biyu in ta shirya da mijinta sai ta koma to sai Allah ya saukar da wannan ciya yanzu duk wadda ta ta ce ta yi hijira to ta hinu wanda ku jarraba su a tabbatar da hakikanin gaskiya imani na ta yi ta yi hijira ko ko ba ta ramijin ta raina ta so ta yi Allahu alam bi imani hinna Allah ya san imanin su amma duk da haka ya ce ku jarraba ku da ba ku sani ba wa yana alimtu muhunna ta, in kun ka gane su da aka jarraba sai aka tabbatar da lalle ita wannan mu'minata an tabbata to ba za ta jiwo na yalar kubara ka kuma ishe su ga kahirai in kahirai sun ka tawa sun ka ce mijinta ya tawo ya ce a bashi mata ce ka ku shi lahun na hillun lahun su ba halar na gare su ba wa lahun ya hillu na lahun na su lahun na hillun lahun su matan nan ba halar na ga su kahiran ba sannan wa lahun ya hillu na lahun na sannan su abin nan mazan ba su halitta kuma ga su matan ga matan ga matan ba ne bane ga mazan ba ba ne. amma su mazan tun da dai matansu na son ka musulunta to a to ma an ba ko ba su dukiyar da sun kashe in ya tawo sai a tambaye nawa ka biya sadaki ce naira goma sai a kawo naira goma ne a bashi shikenan wala junaha alaikum babu laihi gare ku an tanke wurin da ku aure su ko musulmi idza ataytumu wannan ujura wannan yan kun ba su jingar sadakin sunan gaba to babu laifi ku aure su wala tumsiku bi samir kawafiri kada ku riko da yagiya auren kahirai wato kada ku riko da yagiya auren kahirai wa'anda matan ku wa'anda suke sun kafirta sun yi ridda to ku ce muna nan ga auren mu ku riƙe auren ku ku ce kuna riƙe da auren ku kuma bayan ta kafirta to kakku yi riko da giya auren kawahir mata kafirai Wasu aluma an bakato ku tambayi kuma abin da kun kace wanda an kace su kahirai a basu ma an faku to kuma musulmi idan ta ku ta yi ridda ta koma wajen kahirai to kuma wasu aluma an bakato ku tambayi abin da kun kace ku ce kahirai su biya ku sadakin da kun ka biya kun kai aure lokacin akwai talauci a yahin sadaki haka nan bai yiwa akwai talauci sosai saboda haka aka ce an su sadaki ne ba hana mata kafirta ba domin addini na Allah ya hisse daga zuciyarta ya sa kafirci cikin zuciyarta ba ka duwa da kai zaman ku bai to kakka rike ka ce ina nan faɗa musu cewa su baka sadakin ka wanda ka bayar Wani ya salu ma an faƙo su kuma ma su tambayi sadakin su abinda sun ka bayar zalikun hukumullahi wannan shine hukuncin Allah wannan lokaci ya hukumu bainakum yana hukunci da shi tsakanin to bayan an yi wannan hukunci harkon kamin musulunci ya ƙarhi, da musulunci ya karhi yanzu ba a baiwa kowa kowa abin nan ba a bashi komi da mata ta musulunta ba a bashi ko ɗari hukuncin an yi shi an ƙari kuma an ka shahe shi wallahu aliman hakima Allah masani na mai hikima ya Allah ya alimu ya hakim da iliminka da hikimarka ka gafarta mana mu baki daya ka sa mu kyakkyawan karshe ka kara mana imani da lahiya ka warkar da mu ka sauƙaƙa mana azumin ramadana da lalurori ne da ayyuka ne ya Allah ya alimu ya hakim wa in fata kun shewon وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار تعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون to wa in ba ta kun sha wa mina azwajikum idan wata ta kuce muku wani abu ya kuce muku na matan ku kuna zaune tare da ita sai ta musulunta ita matar ta ku kuna zaune tare da ita sai ta musulunta ah, sai ta kafirta tana musulma sai ta kafirta ta koma ila kufari zuwa wajen wasu kahirai ba a kabtun sai kun kai ma tsakanin wato an kai yaki tsakanin musulmai da kahirai sai ku musulmai kun ka samu galaba to fa ba a zuwa jihon ku ba wa'annan da matan su sun ka tayi su ma an faku ku abin da sun ka ciyar wato tunda an ce an an shahi wancan hukunci na cewa su biya sadakin wadda ta ta abin nan ta musulunta a ta kafirta ku ko ku biya sadakin wadda ta musulunta an shahi ce to yanzu idan wani guda daga cikin mata ta ta kucce ta koma wajen kahirai kuma gashi bai da kuɗin sadaki wanda zai yi wata mata to ku musulmi radda kun ka ta yaki wani wuri in kun kai wani nasara an ka samu ganima to atul ladina zahaba azwajuhum wayannan da matayensu sun ka tayar su ko ba su misala ma an fako misala abin da sun ka ciyar ga auren nan ko nawa sun ka kashe in kun ka an ka samu ganima kamar araba ta musulmi ta sai a ɗebe wa haƙƙin wancan mutune da mata ta ta gudu sai a ɗebe sai a biya shi ta kun araba ganima kun ga abin da ya sa kun ka ji wannan abubuwa haka lokacin talauci ya yi yawa kamin mutum ya samu abin da zai aure ba karama wahala aka ba amma ai kuma shaida na cikin bulugul marami da muka karanta inda mutum ya gama ta yana so annabi ya bashi kuma an ka zagaya duk duniya da shi da yan uwa ne duk babu wanda adda abin da za a hada a to a yi sadaki an ka ce an yi nasiha ko da bakin zobe na na bakin karhi ya sai ya kawo da shi da ƴan uwa ne duk gidansu babu wanda adda abin da za a hada a sozo bai na bakin kare kun ko san bai kai dirhami guda ba to amma babu duk gidansu babu duk a gana kayan su ba su dirhami guda balle su hada su to a hada uwan su aure duk da ku soyayyar da a tsakanin su a da soyayyar da a tsakanin musulmi wadda ba ta da misali da haɗin kan da a tsakanin su wanda bai da misali kamar wanda ya gabata wannan sura da ta gabata jiya to amma duk da haka nan sun karasa abin da za su bai saboda haka talauci ya yawa san ba irin yanzu ba da habda da kuka inda za ku yi aure a ba da kuɗi da yawa ba ku masu inda ba a ba da kuɗi inda ma aka ba da kuɗi kuka ɗan, saboda yanzu kun tara su ba ku samar da za ku yi da su ba har da talakan yanzu bai kuɗin dole na tun da har da yaro talaka wanda kana gani ne bai da kuɗi bai son shi aure inda ba a tahowa cewa yana bunkuma yana doro yana kaza yana kaza ya haifar inda inda shi ka wahala don ya san yana iya samu kuɗin yana iya yi wahala yana iya wa ya kawo to dukiya ta yawa wanda kaka ji yana haɗin yanzu babu kuɗi dole abbai sani ba illa dai mutanen na yanzu ba dai suke da mutanen dori ba na dori suna da haƙuri na yanzu kuma ba su da haƙuri musamman ga abin da ya shahi abin nan duniya na yanzu ba su da haƙuri shi yasa kun ka gaban nan ta yi yawa duk wanda ya lalaba aljihu ne bai ji wani abu ba sai ya dora tunanin kaka za a iya samun kowace hanya kowace hanya kaka za a yi duk inda duk abin da za a yi a yi kowace hanya dai samu to kun ga rashin hankuri shi ya kawo wannan dori kun ga ba haka na ake ba tunda da ku mun kai karatu jiya mutumin nan da ya zama annabi ya bashi bako ba ya da abinci sai wanda zai ciyar da yan ɗiyanai ko su ko su bai isa amma kuma shi an mai arziki tunda annabi ya bincika sauran sahabbai duka an ka bincika babu wanda adda abincin da zai ciyo da dare dukansu babu wanda adda abincin da zai ci yau da daddare sai shi ɗan mutumin shi ɗaya adda wanda zai ci yau da daddare kowa bai da na yau da daddare ba gobe ya ɗauke shi ya ba baƙon za Allah da shi da mata ta yi da ɗaya ne sun ka kwana da yawa saboda tsananin son Allah da manzo ne ya yadda ya kwana da yawa ya ɗauke abin da ya mallaka ya yi alheri da shi ya kwana da yawa to wannan yana bayyana mana rayuwarsu hankuri gare su amma an yi talauci inda an kai todo ku ku bace yawan da talauci gare ku ku ce dai kuna gode ma Allah ku yi ma Allah godiya ba ku da talauci yanzu ku yi ma Allah godiya ya aka dibi manyan musulmin nan da asanadiyan mu sanadiyar samuwar mu ga musulunci to su wa'annan manyan musulmai ya aka dibe su sai a ga yanzu babu talauci wattakun laha ku ji tsoron Allah, Allah zai an 'Yi mominu nuna, wannan da kuka imani da shi to ku ji tsoro nai dukkan abubuwan da kuka yi kuri kaɗan kwatantawa dai gwargwadon wanda ya kamata. Ya ayyu hannu biyu. Ya ayyu hannu biyu, Allah ta na minatun bayan. يرضعن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتينك بمعروف فبايعهن واستكبر لهن annabi ya kai wannan annabi aka ja'aka almu'minatu idan mata mu'mine sun ka zo ma za su shiga musulunci to kai mubaya'a da su bisa ga wannan tsari idza ja'aka almu'minatu yubayi'unaka idan mata mu'mine sun zo za su yi maka mubaya'a to yubayi'unaka su yi maka mubaya'a da bisa ga wa'annan sharuɗa na ɗaya Allah Allah ya shirkina Allah ya shirkina billahi shay'a na ɗaya Sharaɗi na ɗaya, su yi maka mabaya akan ba za su yi shirka da Allah da wani abu ba su yi alƙawari saboda mata wato sai dai a yi ta yi a hankali mata suna da abubuwa waɗanda abubuwan shirka ne kuma da su suka rayuwa tun da kun gani misali da za ku gane mata suna da abubuwa na rayuwa masu haɗari wajen shirka wato cewar annabi sallallahu alaihi wasallam innar roƙa wata ma'ima wati walata shirkun lalle innan roƙa ruƙiya ta jahiliya wata ma'ima da layu wa wata ma'ima wati walata shirkun da tiwala shirkun shirka ne to ya tiwala maganin da mace ka yi don miji ya ƙara son ta shi aka ce Tiwala. saboda haka annabi ya ce shirka ne to in kuka diba za ku ga mai yawan mata suna rayuwa da haƙƙin mai mai yawan kuma shirka mai yawan suna rayuwa da mai kuma shirka na gashi annabi ya ce wati wala ta shirkun maganin da mata ka yi don su ja hankalin mazan su da shi zuwa gare su shirkun annabi ya ce shirka ne to irin waɗanga abubuwa suna nan lallaki ga mata suna riƙe da irin waɗannan al'adu saboda mata amincewa mata ‘yan uwansu gare su idan wata baka tsohuwa ta shigo ta ba su shawara sun yi karɓar ta bisa ga shawara shek mai wa'azi e shek mai wa'azi abinda zai waɗi sun yi ganin na baka tsohuwa da ko sunanta an rubuta mata ba ta ganewa amma sun yi ganinta haka nan na to wannan shi yasa aka ce to in sun zo za su yi mubaya to su yi mabaya akan ba za su shirka ba su yi wannan na biyu wala ya sirke na kasa sata domin abin da a sata ka ɓoye abu cikin hirji inda ya kamata ka ɓoye shi wani ya buɗe wurin nan ya ɗauko to wannan al'adun mata ne duwa da namiji ya iya boye abu mata ta wata rana tana iya kwankwanto ta gano yadda yake kuma ta buɗe ta ɗauko ta yi awa ba ita ta ba kun ga sata ce da ita da barawan da ya shigo da garka ya ɗauka da hukuncin su guda amma su ba su gani ne sata in aka yi magana sai shi to ai kayan miji nasu na ba su san wanda ai ya ba su shi an nasu wanda ya ɓoye nashi na abu na uku wala ya zani na kasu yi zina zina ma al'ada ce ta mata suna da aure su ta wani wuri su yi zina shi yasa kun ka ji abin na abdullahi bin salam ya ce ɗaya ne bai da tabbas ɗaya ne na don ya ce bai san mata on nisa abin da mata sun kai ba shin ɗan nashi ko wani wuri ta ta samo shi tallaka mai tun da mata ta to aka ce a yi mubaya'a su yi mubaya'a ba za su yi zina ba wala ya da auladahunna kar su kashe ɗiyansu mata na da wata al'ada kana zaune da mace taka zuwa a yi mata maganin eh, abin da na maganin hana haihuwa a ba ta magani ta ka da ciki ba ka da labari Ka ga ciki ɗaya ya faɗi a yi ta kai ta wahala wajen magani ba ka sani ba a shi wani magani na ta samu da kanta ta kasai ta kafe eh, abin nan gawo ya birkice da dame sai a to kuma a kyau harshe ka kai miji to don haka an kace kasu yi irin waɗannan kasu kashe ɗayansu wala ya ati na bi buhtanin kasu zo da kagin ƙarya yaftari na wanda suke kagawa baina hinna tsakanin hannuwa su arjul hinna da kafafunsu wala ya ati na ka bi ma'rufi in ka ba su umarni kasu saba ma su yi alƙawari kamin su musulunta su yi alkawari ‘yan annabi ya ba da umarni ba su sabawa wata ba. ga wannan ita ce mai waya gare su. Don mace in dai mace ta, hankuri aka ta yi da ita Allah ya san wa da ya abinai kuma yana haɗawa da rangwame gare su kama da ya ce wai abu an kafirin ga sauran jama'a. To, wannan shi ɗaya na, amma mata ba su da eh, duk waɗanda abubuwa da kun kaji mun lissafta haka suke saboda matsalar da an ka samu ga mace wato annabi ya ce musu na ƙisato aƙalin ya ce hankalinsu bai cika ba to da guntun hankalin nan da ba cikakke ba suka ganin miji ba daidai yake ba hankalin nan da ba cikakke ba da shi taka ganin miji hankali ne ba cikakke yake ba ce kana son rai kana yin wadda kaga dama e kuma ita hankali na abba ta taka wannan in ji annabi wa shi ce ba ta da hankali ba ni ba to kun ga irin waɗannan abubuwa duka shi yasa zama da mace sai an yi hankuli da kayi aure sai da tiya su ma to ka gani ka ki gani ka jiya ka ki ji ba duk abin da ka jiya za ka magana ba ba duk abin da ka gani za ka magana ba domin kai kana ganin ta yi laifi kuma laihi na ta yi amma ɗan hankalinta yana nuna mata haka ne ya kamata ta yi mahaukaci dai a daidai da ita shi yasa kawai ga matan gayu wadda suke da su su walakanta su kuma ba magana matan gayu to amma za ku ga matan mutane waɗanda ba ba su da ɗabi'u mara kyau za ku gan su cikin wahala suke duwara kai ta ta kai wallahi sanar rai kai kai to da haka aka ce a yi alkawari da su su zan ba za su yarda ba za su saba umarni ba to in sun yarda fa bayo hunna kai musu mubaya wata gafir la wannan Allah ka roki Allah ya gafarta musu inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama ya Allah ya gafurur rahim ka gafarta mana ka tusaya mana ka ƙara mana imani da lahiya ka sauƙaƙa mana azumin ganin ramadana ka sauƙaƙa mana zahin ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan ganin ramadana ya Allah ya gafuru rahim annabi ya yi mubaya da mata ya yi a kunsa in zai gaisa in zai yi mubaya da namiji hannu ya ka shi su gaisa aisha ta ce amma bai taba ba mace hannu ba sai dai ta tsaya ya karanta mata sharuɗa ta gamsu to shi kenan sai ta musulunta amma bai taɓa ba mace hannu ne ba ba da hannu ga mace bai da kyau domin wadda take a shedan tsakanin mutum da ita ga yadda abin yake ko nesa da nesa kuke kaka an ka kara balle ka ba ta hannu ta ba ka hannu ka jimke hannunta ka ji taushin hannun nan nata ta ji taushe hannun nan naka sai hitina shi yasa ba a ba da hannu Allah ya taimaki tarayyar Najeriya Allah ya taimaki arewa Allah ya zaunar da jihar Mulahiya wato mu Najeriya a musamman arewa da waya ka ga musulmi ya ba mace hannu sun gaisa sai dai 'yan siyasa wannan matsala ce ta siyasa su kuma can tsakaninsu Yan sun ta wata mace ita a shugaba suna ba ta hannu don siyasa ta wani sun san bai da kyau fa in dai arewa na sun san bai da kyau fa amma lalura ce ta mulki suka yi to amma nan afirka wasu ƙasashe sai ka ga yadda mata ka lalewa da tsohi ka ga mutum wai liman na amma yana lalewa da matan mutane kuma liman na babban ma abin takaici wani limamin ba ko yaro na ba amma yana ba ta hannu su yi tsaye ya ba ta hannu suna su ma daɗe suna hira hannu na yana rike da hannunta babban ma abin takaici bakin masallacin ka'aba kuma shi inda za ka bincike bai taɓa tunanin ya yi laifi ba don bai sani ba limancin ɗaya الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سكي إيماني لا تتولوا قوما kada ku jibanci mutane غضب الله عليهم وإن Allah ya hushi da suwa kun san Allah ya yi hushi da Yahudu to kada ku jabance su Allah ya yi hushi da su kama wanda ya faɗi kada ya isu mina akhira hakika sun ɗebe damani su samu rahamar lahira kama ya isal kufaru kama wanda kahirai sun ka ɗebe damani kama wanda kahirai min asabe kuburi wayanda a cikin kaburbura sun ka ɗebe damanin su dawo duniya to haka yahudawa suka ɗebe damanin su samu lahira kun wanda duk ya riga ya mutu ba ya tunanin dawowa duniya ko musulmi na to bale kahiri to haka su yahudawa suke ba su tunanin lahira komi ba su kwadayi na ranar lahira amma dai ana samun guda gudansu da Allah ya samu imani guda guda ana cintuwa sha a samu wanda ya musulunta cikinsu amma dai ba su da imani na gaskiya an ce saboda abin na sharrin yahudawa malamai na wannan bayani lokacin da suka cewa wato ku shiga aminu bima ursila ku yi imani da abin da aka saukar da alallabi na amun unzila alallabi na amun da abin da aka saukar da masu imani harkon yini wakuru a khairahu ku kafirce mai karshe ne to nan wajen wannan ayat nan na malamai ka bayanin wa'annan ba yahudi na iya zuwa wani gari inda ba a san shi ba ya musulunta ya sa jallabiya ya kawo kyalle ya aza ga kai ne ka gane a wabba larabi kuma yana nan bisa ga yahudanci ne ya zanna tare da ku ana komi in kun wace shi ya zo da guzuri nai yana da kuɗi ne da ya taho da su wadda musulmi na ya taho ya an wace duk sai a bashi masallaci wata rana sai a ce kai mutumin ga akwai tsoron Allah gare ba mu sallah sai ya yi ta ba da sallah yana jan hankalin mutane yana jan hankalin mutane da ƙarshe sai ya koma ga kafirci ne sai ya ja su ya gane addinin gawa shi wanda ka ja addinin gawa ashe ba haka nan ba sai ya bata addinin sai ya ɗibi wasu lalatacci iri ne sai ya ce da su wani na shekaru da yawa fa ana tare da shi komi na alheri da shi aka amma shi na nan ga yahudanci ne to sharrin yahudawa yawa gare shi dai wanda Allah ya tsare daga sharrin su ba su ban musulmi ba su ba kahire yan uwansu ba kowa ba su bari ba kowa shiri su ga kulla mai to Allah ya kare mu Allah da albarka wannan sura suratul mumtahana da darajarta da imanin mu da kai da karatun nan da muka yi mata muna tawassuli da suwa Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka tuha mana asiri duniya da lahira ka hishe mu kunya duniya da lahira Allah ka sauƙaƙa mana azumin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana Allah ka kaye mu ka kiyaye mu ka ba mu lahiya da zaman lahiya ka ba mu kwanciyar hankali da natsuwa do wata hituna wadda mun ka gani da wadda ba mu gani ba kai mana maganin wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba kai mana maganinta ka kare mu ka kare ɗaya da iyali da zuriya ka kama mana tarbiyya su ka sa musu albarka kuma ka sa aljanna makoman